igbo bụ ọmụ ndị ọma igbo ndị ọma mgbe ndị mdụbe m ekenekwa m unu asị m onye ọbụla ebe na na-enene m udo dịlu nwoke udo dịlu nwaanyị biko na ihe a kịta bụ ojent urgent urgent news na-abata line n'ụbọchị nke taa taa na anọlụ m onwe m somebody tag ya m na dis very story mgbe m ji ejije gechaa ya ntị wes a ah, ebe nna na anụ awụsa na nkịtị azụ na n'ahịa udene ihe a bụ story nwanne anyị nwoke afia wu Vincent nwanne anyị nwoke nọ n'ugwu awụsa na nwoke nọ n'ugwu awụsa ka karịli rikọl ebe ha nọ mana ha nọ n'ugwu awụsa ma ha na nwunye ya na-abụ nọ a na-abụ nọ na dogwa so one thing led to another wee nke nwoke si ka o mere njem wee pụta amara ihe mere na amara ihe selena next bụ na akpọrọ nke nwoke na fon si ya na e eh, na nwunye gị bụkwa Bridget na na ha anụwakwana ya na ha musole nta gị ya ka esi wee kwakwa musuluntan in the form of na ha emee na gịnị na ha convert ya na to muslim na ọ na-emezi ọ na-akụzi isi na nwunye gị na-eje ụka Vincent onye Igbo anyị wee jụba ha wee na-asị na ọ bụkwa unu si nta ihe nwanụ nta ị na-ewe na tụna ọkwunu si akọnvatị mmadụ dị onye isi ndị nwanne na-akụ isi a na eji mala wee malụ wee kpọọ ya na fon wee na-asị ya na ee na na ha akwụchakwana na nwunye gị abụlugo onye na-akụ isi ana. mgbe di ga jụgidere ajụjụ ana dị okwu ekwerezighị edi o wee sị ka ọ bụ okwu mlitewe wee nụba onu ihe ndị mmadụ na-agwụ ya ka ọ chịkwa anụ mkpu maka na agụ ofu onye fụ aghalụkwana ịghọ eke as one thing lead to another unu ya ege this video ka unu nụkwa mgbe a call was placed to the malam convert the woman to Islam the man converted the woman to islam because ka isi anụ ihe a anụ little experience nwa m nwa believe na nwaanyị a jiri anya ya ọ dị ka ọ ṅụọ na koran because o nwere ka ha si eme ya bụ ihe hapụta edecha some spiritual enchantment na na that their small blackboard ahụ ha dechaa datin enchant chi ha ya enchant n'ime ya ewere mmiri saa ya sanye ya na mmiri dịka kọpụ e big king once ịṅụ ha na you have been enchanted onwezi ihe ihe ama ihe na-eme weta anya gị na abụ that what I believe made this so di die bụ onye igbo anyị na-ayọkwanụ n'ụkọ unu na-asị biko si nyere ya aka na ọka like nwunye si kpuchiatala ya nwunye ya azụ so na keesi anụnwa dị n'aka man a na-akpọ aziman aziman ka dị keesi nọ n'aka ya because ọ na peji ya ka m fọ the man according to small investigation megona I don really know him sharp the man bụ onye na-ekpe n'afọ ofesi kristian bụ ezikwa n'ugwu awụsa ebe a so bikonu ihe nji wee summarize vidiyo anụnwa like dis maka ndị na anụ awụsa. mana unu na-anụ awụsa the first voice unu ya anụ bụ si voice bụ vincent ọ na-asụzi ọ na-asụ hausa gwogwo omenụrụ ka o ofu english n'ihe ọ na-asụ the second voice ya anụ bụ the call conversation between the man a na-akpọ aziman and the malam because the man the man gwa Vincent ya say ndị nọmba the man duchu na the man kpọrọ ya gwa na nwunye ga amụsolo ntago o wee sị ndị nọmba wee kpawazia so biko nụ gee na ntị ka unu nụ ihe na-eme n'ugwu asa because na gịnị mere unu ka nọ na ana Igbo anyị na-anụsa nwanne unu ọgụ na-asụ ụmụ nwanne ee eh, ife na nke a ife na nke ọzọ ime na nke anyị na ndị Awụsa na-anwụchi ndị be anyị na-eme ha by fire by force na ha ya amụsoro ntali na ọ bụrụ na ị kwere. achọ ofe ihe mee gị so na iwe dị hotin bụ na nwaanyị anọ na di unu akpọrọ di unu akpọrọ ndị be ha unu amụzolu nta nwaanyị maka nọọsụ unu na ọchọ ịmụsolu nta unu ama na oji anya ya so biko nụ geenụ dis conversation unu gechaa onwezi ihe ọjọ ịchọ ikwu tiile na anyị na comment section ka ọ dị nụ mgbe ọzọ ndị be anyị ina zama sai ga kira an anyị ni ni ne wani kaza na ce mishi wai shi malam ne daga doguwa ni ne mijin wace ne ce eh matana ta karba addinin musulunci ce matana ta karba addinin musulunci ban gane ba ko haka ne kuke addinin naku amma kun san cewa matan aure ne ko mutum ya zo gurin ku karba addinin musulunci ba kwa mishi tambayoyi ne ta ce ta giya musu cewa ita matan aure ne to da ta giya muku hakan ba ku kira ni ba ni mijinta ku tambaye ni in addinin naku addini ne ba ku kira ni mijinta ku tambaye ni me ne ya faru tsakanin kai da matanka in na sasantawa ne kuma ku yi kokarin ku ku sasanta ku musulunta min da mata kun zo kuna kira na yanzu kuna ce min wai ita ta musulunta karba dini musulunci yanzu kana giya min yanzu tafa maka kenan ko ko in yi dariya ko me ne kake giya min iyayenta kuma ta giya min cewa tana da iyaye ba ku nima hanyar mamanta ba tun da babanta ya rasu ku ce mata ga abin da yake faruwa ba ku yi ba sanda kuma sanatar da ita na ce mishi malam matan aure ne kuma na biya dukiya ba abin da ban biya ba ana aure kan aure ne ya ce mu awo ba a yi na ce to na ji abin da ka faɗa su na kashe wayana su na kira maman maman ta ce ita ma yanzu haka an kira ta ga abin da ake ita ma abin da aka giya mata kenan na rasa abin da zan yi na rasa na zo ake giya min cewa ga wanda ake ake suspecting nashi suna nan dai haka na sake kama hanya na koma A kan cewa zan je har doguwar ni da malam ba irin zage-zagen da bamu yi ba ba abin da bamu yi ba na suna zona na duba to mutanen nan ban da kuɗi ba wani nawa wanda zan je yawan ce ranta min kuɗi saboda mutane ne irin wannan abin za su yi suna da wanda suna pumping musu kuɗi kes kowane irin kes ne su suna da wani za musu malam ne dan na ni magana da shi ya ce to ni yaron talaka ne amma arzikin duniya allah ne yake bayarwa yau nan zan buga kirjin ce abin da ya sa matana ta banne saboda ban da kuɗi kuma ruɗinta ne kuka yi ban da kuɗi wanda za bi wannan abun ta kes ko ta faɗa ko ta komai na ga wannan abun ba abun faɗa ba ne amma ni na bar ku da allah na bar ku da allah kun san wannan ai ba ku san wancan ba ni na bar ku da ubangiji na shine zai mun yaƙi shine zai mun komai kun ɗauki yarinyar nan a cikin aurenta da yaranta yaranta biyu har yau ba ta kira ta ji miyaya ne yaran nan suke suna ci abinci wani ke wanke musu kaya ba ta kira shekara ɗaya yanzu da wani abu ba ta kira saboda haushin abin nan sa na san irin halin da na shiga ciki a tafiyan yarinyar nan matana ne ba budurwana ba ne wannan abin da nake faɗa maka sa wannan abin ya sani a cikin wani ciwo ban taba suspecting ban taba expecting cewa yarinyar nan za ta iya ta min irin wannan abun ba a an da na santa in da da clear ta ne ba ta taba min wannan abun ba daban ne da yara biyu wanda da iyaye na ba sa nan da rai ta ɗore ni a guri ɗaya wanda bari in ya fita in je in nemi abin da zan ci ba amma na gode ma Allah iyaye na suna nan da rai Vincent ina kwana ya kake gaskiya labarinka abin tausayi ne uh, kana jin atanan marai kenan sannu sannu vincent uh, ma mutumin wuraren ne ni mutumin mai gamo ne ina ita matan naka take yanzu menene sunan matan naka tana wani gari ne kuma shi wannan malamin da ya kira ka ina so don allah ka tura mun numban shi zan kira shi tunda ina ta jira in ji ka ce kana son matanka ko ba ka so amma na ji ka ce kana son ta an gama magana matanka za ta dawo yanda ka ce ba a cikin idonta ne ba ta yi wannan abun sai mata manipulation ne ta sai ruwan allo kuma a cikin sunan yesu wannan ruwan allon nan za mu neutralizing nashi idonta zai buɗe kuma za ta dawo so don allah details na tambaye ka nan ka aiko min su yanzu nan ina son numban shi mutumin da duk wanda ka yi ah, communicating da su da numban ita matan naka duka turo mun da sunanta na gode da sunan iyayenta da sunan mamanta na ji kamar ka ce ubanta ya rasu hello barka dai yawa barka dai a gajiya ba gajiya alhamdulillah sunan yawa sunana reverend dauda ayuba kuma david ayuba na'am daga kaduna Na'am. Ah, na samu wani rahoto ne Na'am. daga gidan wata mata na ce masa Bridget. Daga gidan? Daga mai gidan wata mata Na'am. da ake ce mata Bridget. Na'am. Sunan shi mai gidan nata Vincent. Sunan shi? Vincent, Vincent. Na'am. Dama sun sun zauna a jingir. Na'am. Yawwa. To sai ya ce kai malami ne a doguwa. Na'am. Ka kuma ka kira shi ka ce mishi musuluntar da ita. Eh matar shi ta musulunta na'am. To. Na'am. Amma ina so in tambaye ka. Na'am. Haka ake musuluntar da mutum. Na'am. Idan kai in kai malami ne ni ma malami ne. na'am kuma na san wasu abubuwa cikin musulunci na'am kaga ita matan aure ne gaskiya ne kuma bai sake kuma bai sake ta ba na'am kuma har yau mun waya da shi ya ce mu yana son matarsa har yanzu gaskiya ne kaga kai ma in kai kai tunani kai ma aka maka irin wannan abu ba daɗi gaskiya ne to afuwan karin katse ka kana jina da ce sun mm, rabu ne kana jina ina jin ka ya kamata an baka lokaci mu yi magana da kai yanzu haka gaskiya ne ina gurin bita na gona na harkar shukan wake kusan an fitowa na kofa ga jama'a sun tare abin nan din kana ji kamar yaushe za ka kira ne don mu tattauna wannan magana zuwa an jima maka tashi in ka ce an kira ka an jima ko da dare ne ko da yamman nan ne sai in kira kuma ka kana son gobe da safe ne kuma duk ɗaya ne to ba matsala saboda yanzu wallahi bita hayaniya mm. nan na zo kofa ne ga mutane kuma sun tare kuma ana bitan ne ba zai ci daɗin ya to kamar da yamma fa yau ko kuma gobe da safe eh to gobe na to eh, da safe mu bari gobe da safan, saboda yanzu waya tawa ma batirin bai abin nan idan muka idan to shi kenan ba damuwa gobe mun karfe goma kamar karfe goma na safe zan kira ka to to ba damuwa eh, ba kada ka manta suna na Reverend Azaman okay Reverend Azaman daga Kaduna nake waya azma to ba matsala bari in save number ka Reverend nagode